jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. a yau bakwai ga watan yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan wato muhimmancin kula da tsaftar muhalli musamman ma a wannan lokaci na damina. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ma'aikaciyar kula da tsafta akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna. inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana wanda za ta gabata mana da ita me sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da malama rukayya lawal wacce za ta ba mu shawarwari akan yadda za mu zauna da iyalanmu a wannan lokaci na damuna malama rukayya barka da zuwa a yanayin damuna da yanayi ne na ruwa wanda ake samun yawaitar ruwa da shuke-shuke da sauransu malama rukaya muna son ki bawa mata a cikin gida shawarwari da su da 'ya'yansu yadda za su lura da kansu a wannan damuna shin me damuna ma ta kunsa ne kuma da me da me take zuwa to assalamu alaikum kamar dai yadda kika faɗa damuna lokaci ne da ruwan sama yake sauka da zaran ya sauka yanayi yakan canza ko ina zai yi danshi wani waje zai cika da ruwa irin kwazazzabe da ɗan ramuka za ki ga ruwa yana taruwa a wajen gidajenmu da sauran kewayenmu a lokacin ne kuma za ki ga wasu tsirrai na halittu wacin tun daga ciyawa wani ma shukan ma baka santa ba duk lokacin za ki ga tana fitowa lokaci ne kuma da wasu ƙwayoyin halittu suke samu su ma ya zanto sun haɓaka watan suna ta hayayyafa saboda lokacin ya dace da yanayinsu mm. shine muke kira damana a cikin wannan yanayi kamar yadda kika faɗa tsirrai suna samun um, su yalwatu ana samun cikowar ruwa nan da can kwatocinmu suna taruwa da sauransu ga wa'yansu halittu da shin irin wani suna iya zame mana matsala haiko matsala ne babba saboda in kika duba shi kan shi rufin gidajenmu za ki ga ƙura ya taru su kadangaru ne tsuntsaye ne kashi da sauransu duk sun yi a kai ana neman mafaka yawa da ruwan sama ya zo ya daki wannan zai fa gangaro ne kasan filin tsakar gida nake nufi kin ga idan ba a kula ba kayayyaki an bar su ko ta ina to wannan ruwa zai shi shiga cikin kayan mu kin ga shi kanshi wannan tunda bayan gida ne na dabbobi baka san iya kwayoyin cutar da suke ciki ba idan ba a kula da wa'annan al'amura ba sai kiga cuta ya barke haka shi kanshi magudanar ruwan watan kwatocinmu idan ba a kula da su ba sai kiga wani ma hadda ambaliyar ruwa banda ma kwayoyin cuta ita damuna da kin da lokacin ta yayi farkon alamu da zai nuna miki shine fatasowar hadari hadari zai taso da iska iskan nan idan ta tashi tasowa ba ta bambance baki da fari ba ta tantance mai kyau da mara kyau ƙuran nan gaba ɗaya za ta taso shi gaba ɗaya kuma ba ruwanta da inda ƙuran nan za ta sauka ba kamar ke ɗan adam ba ne za ki kula to ita ba ruwanta in kin bar kayan ki a buɗe to fa ƙuran nan za ta hau kai masu asma ba sai na gaya miki ba duk wani tsohon ciwo da bai san alaƙa da ƙura to a lokacin nan duk za ki ga ya taso sannan mu. musamman kayan kwanukanmu da kayan abincinmu da tukwanen ma da muka yi girki saboda ita iska wata irin ce da duk mun kankanta kafa za ta shiga. kuma me yayi ba yayi bi sannan ga yayi ba yayi bi shin bari ma ina ganin in ma baki kula baki kula ita kura idan idan iska ta yayi bu tankaɗe ƙasar take yi za ki ga ƙura ƙasa ce ta musamman da in kika yi sharan ma in baki da tsintsiya irin tamu ta gida tsintsiyar laushi za ki ga sharan ba ta fita in dai kina da tsafta da kin taka ƙasan gidanki in dai ba kafet kai ko kafet ke da shi sai kin ji wannan ƙurar ta ɗarku bare kuma ki kai ga hannu ki shafo za ki ganta tun daga kan tagoginmu zuwa kwanuka bar ma ta wanke-wanke wanda ma kike takamakin wanke kin kai su daki ki cikin kicin ƙuran nan za ta samu kafa za ki ga ta je ta hau kansu to idan baki kiyaye ba wajen amfani da wannan kwanuka to fa za a yi baya ba zani saboda kin na takamakin wanke kayan idan baki kuma ɗauraye su ba to Allah kaɗai ya san abin da ƙoran nan ta yayi bota zuba miki shi wato so a daidai wannan lokacin da ke duk kwanan da kika ɗauko ko tukunya ƙara ɗaure ya kafa amfani da shi ai kuwa sosai in so samu nema ma ɗauraye shi sau biyu saboda ɗaurayar farko in hakina da kula in kika sa kika karwaya za ki ga kamar kin kada abin shan shayi ne za ki ga wannan ƙura. kin ga a na biyu ne zaki samu kiga kin fitar da shi sannan ƴaƴayen mu ƙanana da mu kanmu in ma baki da asma to zaki ga ƴaƴa suna mutsike mutsike ya shiga musu idanu wato a lokacin akan yi ciwon apollo kenan sosai ko baki da apollo zaki ga wannan ƙasa ta shiga ido ana mutsaka ido eh. ana fama daga nan wani ciwon ido ko ma ya jima idan ciwo ki rasa ta inda yaro ya samu ciwon ido ko ke kanki babba ki rasa ta inda kika samu wannan ciwon ido hmm. duk wannan kura ita take sababawa to bare kuma hajiya mai tsafta ita dama tana da ƙurar to wannan ƙurar ta shekara da shekaru wannan iska in ta zo duk za ta ɗaga ta ta ita. Wato da ɗaya hajiyan dan da ba a faɗin sunan ta. Ba a faɗin sunan ta ita. Hmm. To ita wannan ita ta ta ma ba iyakaci. To hajiya na kan ga sukan yi wani dabara idan suka ga hadari ya taso sai ki ga mai shara ta je ta kai kwata ta juyi ta ce ruwa zai wanke me na tsakar gida ma ba za ta gyara ba ta ce ruwan sama zai wanke mata shin wannan dabara ce hauka dai da son zuciya abin da isa na ce miki hauka da son zuciya za ki ga mutum in bai da ji lafiya mu dukkan mu muka je asibiti muka ga mutum yana cikin wani yanayi sai kin ji ka ta dan tarsu ci Allah sarki Allah ya bashi lafiya hmm. to ai wannan abin da kake yi watakila ma kana da kaso saboda ita wan shi wannan kwata da kika gani wanda fa suka kirkiro shi sun fi mu sanin abin da muke yi iyayen mu na karkara babu kwatoci amma ba sa zubar da irin waɗannan amma mu kwatocin da aka yi mana saboda mun yi gine-gine mun tattoshe wasu hanyoyi sai aka yi ma shima ma ruwa tashi hanyar da in ya zo zai wuce salamun kaulin a'a sai ki ɗauko ƙwayoyin cuta saboda duk inda aka ce miki wannan shara ce wato bola bola mm. to in kika ɗauko ta kika zuba ta a cikin kwatan nan to fa kin daɗa ƙara mata taki ne saboda in kin kula aiko a da za ki ga ai wannan bola ce take ruɓewa. kuma ba ta rubewa sai ruwan sama ya dake ta to ke sai kika ɗauko taki sai kika zuba ta sai ta wanke ya tace ruwan nan da zai tafi mai kuma ruwa mai dan sauki sauki ya tafi to sai ki sa ruwa wanda ya daɗa ɗarsuwa da ƙwayoyin cuta ya shiga gidajen mutane wataƙila ma har da ɗanki zai je wannan kwata ya wuce ta ko kuma ma ya tsaya wasa ko ya tsaya wasa da shi kuma ba lalle ba ne ya dawo gida kafin ya saka wani abu a baki haka kawai ma za ki ga yaro ya danna hannun shi a baki kin ga an yi ba a yi ba kuma ga maganar matsalar ambaliya to kin ga ɗaya kenan sannan shi kanshi wannan kwata da kika wannan shara da kika zuba zai je ya tari ya dankare ya yi ambaliya ya shiga ma wani gida ko ko gaba ɗaya ma unguwa gaba ɗaya mamaye a rasa ta inda wannan abu ya faru ka shiga hakkin mutum wani ruwan zai zo cikin dare ne kin hmm. zubar da wannan abu eh an yi ruwan sama cikin dare ba ku san illa ambaliya ba illa ambaliya ba wai ya mamaye miki gida bane kaɗai wannan ruwa da ya tsaya ya yana bin jikin gini to fa yana nan yana cin gini hmm. yana nan yana cin gini aka yi ɗaya aka yi biyu kafin ka an kare mutum bai ji ba bai gani ba kawai ginin shi ya faɗi kun ga wannan lokaci ne kuma irin waɗannan abubuwa shi yake ballo da annoba na kwayoyin cututtuka sai ki ga a ce ai kwalara ma sunanta an san lokacin damana ne wato cutar da zawo da amai da zawo saboda lokacin damana ne saboda lokacin nan ƴaƴanmu shi yaro ruwa abokin shi ne hmm. yaro bai gaba da ruwa duk komin kankanta ruwa in yaro ya zuciya sai ya dan kwanta wa kafar shi haka ne za ka dan ba ko ai hmm. kwaba kwaban kasa da shi to ina mai tabbatar miki ta dalilin wannan Allah kaɗai sun iya kwace ya cutan saboda ba lallai ba ne ma ya tsaya a gidansu mm. ya gama kwasan wannan ruwa sai ya shiga gidan wasu ya je ya dakuna musu moda ko ya saka musu hannu a ruwa ruwan da kika ajiye na girki ko na sha ya danna hannu a ciki ya falla da gudu ke baki sani akwai wani ɗabi'a ma da yara suke yi yanzu dan iyaye ba su cika kula da cewa sai yaro ya wanke hannu sannan zai zo zauna ci abinci ba in aka yi wannan ɓannace ɓannacen kuwa zuwa za a da an ga abinci a sa hannu ina mai tabbatar miki saboda yawaitan ciye-ciye na zamanin yanzu da ya canza sabanin da da kafin ki ga wani ciye-ciye sai kin yi kaman kina yi to yanzu yaro ne abokin shi shine ya je siyo irin wannan madarar ta kanti mm, yawa ya lasa ya lashe a bakin shi mm. hannun shi ni ma samu a lasa shi ma a lasa ba lalle bane wata ko da tsaftan ma a wajen zai kwaso cutar saboda a can suke musanyan abinci wani zai ga gora ce zaki ganta daɗal dakal an ɗauko ta ya sa hannu ya buɗe da hannun shi ya kafa a bakin shi wai zai sha ruwa shi ma ɗin ya ce samun haka duk za su daƙuna wannan gora. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To da yake muna magana ne akan tsaftar muhalli musamman a lokacin nan na damuna. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu sukan hayayyafa kuma su karu shine sauro. Sosai. Kuma ana fama da matsalar cutar da sauro ke yaɗa wanda ake cewa malaria wato zazzabin cizon sauro. a wannan lokacin wani mataki mace za ta iya ɗauka na ganin cewa ta kare kanta da iyalinta daga yaduwar wannan ciwo a gare ta wannan ba mace ba han maza mm. na farko dai in muka kula yanzu ana wani dan wayo kuma wayan wani kiki ne wayan rashin wayo ne abin da isa na ce wayan rashin wayo ne sai ki ji mace na cewa tana da net tana da maganin sauro wato tana da gidan sauro tana da gidan sauro ko kuma tana kunna maganin sauro wannan ba duka menene hausa suke cewa duk baya ba zane ce to wato ba rigakafi ba ce ba rigakafi ba ne ai babban rigakafi shine tsafta malama duk inda kika san sauro zai rayu tsaftar muhalli tsaftar muhalli ya fara kuma daga ruwa in kin kula da damuna sauro ya fi yawaita haka saboda shi sauro bai raina ruwa ke ce za ki ga ruwa kwankwala ta shiga ba wani abu ne wannan kwankwala da kika gani sauro ɗari sai su nasa kwai a ciki wato marayarsa ne ya shi marayar shi ne musamman kuma inda dan duhu duhu ɗan ƙanana ƙananan ciyawan nan da suke fitowa su ba sa raina danshi da ruwa to anan za su hayayyafa kin san inda zazzabin cizon sauro ke samuwa ina jin dan hiran nan da muke yi kafin a je a shiga shi gidan sauran da aka rena maka na dauka idan mutum na da gidan sauro kamar an ya riga ya samu maganin abin kenan tabbijan bai tsira ba dan cizon to tsaya in miki tambaya me isa ciwon yake yawaita me isa kullum ake kashe kuɗaɗe wato zai maka magani in ka riga ka shiga ciki amma in kana waje kafin nan ba zai ka riga ka kwashi cutar ka ka shiga da shi sai ji ana ta ihu to muna amfani da gidan sauro amma sauran ba ashe sai muhalli ya gyaru kenan hajiya ai dole ne kin ga dai na farko da za mu tsaftace magudanan ruwan mu mu cire ganda da kiya duk in komun kankanta ciyawa ta fito a tumbike ta duk inda shara take a kwashe shi a kula da tsaftan waje da shi kan shi gidan kafin a ce an yi wani abu duk inda aka san sauro zai samu ya makale ya ɓoye a bubbuge mm. da gari ya waye a bubbuɗe ko ina a bubbuge su fita kafin yamma kuma a tabbatar da an share gida tas duk wata shara da wani abu in aka zuba a tsin a buhu shara ki take ki danne buhun ki sa dutse ki danne shi mm. to amma kin san mai amfani da leda ne kuma ya zuba a leda ya kulle to kin san mahaukar da muke yi ai yara muke ba abun kwashe sharan idan yaro ya zo kawai sai kiga ya watsa sharan an ƙara tara wani wurin kin ga dan wannan dan kwalin ledan diamond dan na biskiti da na biya wata dan na alewa dan na fiya wata shi kuma sauro shi kenan kin mishi mansion in ji turawa an mishi gidan zama kin gida mishi gida fada ai fada ne nan abin nan sarki ne da fadawan shi da ma'aikata za su zo na da fiya watan nan ke kin san sauro nawa zai kunsa hmm. da iyalai har daga wani gari ma sai an zo an kawo gudunmawa tun da dama ita leda ba narkewa take ba alhamdulillahi to amma inda za mu ɗauki wannan abun kowa in ta tashi in ma sharan ne ɗanki tun yana ƙarami ki nuna mashi buɗewa ya zuba idan ya zuba kuma ke a matsayin ki na uwa mai kula da kowa da kowa sai ki zo ki duba duka an yi inda yaro ya gaza ke kuma ki tattara ki share ki naɗe buhun ki ɗan ɗora dutse a kai in ƙasa ce kuma a gidan sai ki duba ba inda ruwa ya ɗan kwanta in hmm. eh, inda ruwa ya ɗan kwanta kafin yamma ta yi tsatsin tsiya ki sharci wajen ya bushe to sauro bai da mazauni a gidanki matukar babu danshi babu duhu babu wa'annan abubuwa da na faɗa to in allah da zaki ga kunya bai bai da sauro ba ke ba shi ku zama abokan gaba ta ji a daidai wannan lokacin ana samun kuma yawaitan amfanin gona inda akwai ganyayyaki da suke tsirowa ko a bayan gidanka dama ka dan yi shuka zaka ga a lokacin ne suka fito to kin ga dai akwai su kenan sannan kuma akwai kayan marmari su kayayyakin na itatuwa da sauransu duk a lokacin zaki ga komai yana yawo wanda ake ce mashi fresh wato sababi da aka tsinko kenan daga gidan gona eh ko kuma daga bayan gida to kenan a daidai wannan lokacin wani mataki za mu dauka na ganin cewa ba mu kamu da wa'yansu cututtuka da irin wa'annan sanadiyan wannan sababbin amfanin gona da muke samu muka same shi ba wanda yake ya hada hada a ciwon da ake ce mishi ciwon typhoid to wannan kuma haƙi ne namu gaba mu da masu siyan da masu siyarwan da masu nomawa to saboda matsalar takan faro tun daga gona ne na farko dai su masu siye idan suka siya ni idona ni ga nauci an siyo kayan lambu da ƙasan nan caɓalɓale ina aka tsaya wankewa sai aka tsaya bakin rafi wai za a wanke ruwan rafin nan kuma kowace irin cuta wasu ma fitsari zaki ga suna yi a bakin rafin nan za a wanke maimakon in zai wanke a nan din ya rage dauda a matsayin shi na mai siye da saidawa ya ya dan samu dan gishirin shi ko kanwa ko dai wani abu na iyaye da kakanni wato shi wanda ya saro daga gona ya kamata a ce ya samu wani hanya da zai rage karfin kwayoyin cuta to kina nufin wannan ganyen da muke ganin shi da ya shar da shi wani lokaci suna dauke da yan kwayoyin cuta Miki ta babauniya ta ce susan ganye ganye ne wata hadda tsutsotsi za ki gani hmm. sai in kina yankawa sai ki ci karo da ita yi sun ce nama ne ce eh to ai ba wanda sa daya ma da shi ta ganya to kin ga shi mai siyowa shi san ce miki mataki mataki ne in ya siyo daga gona ya dan mushi wannan kin ga a cikin kashi 100 ko da kashi 30 ya rage na kwaye cuta kin ga ai an samu ragowa in masu sara cikin 'yan kasuwa su kuma kin san abin hawa hawa ne suka siya su ma ya zanto ba sai ka je ka siya biniga ba in ji mutanen mu kal kenan ba sai ka mm. siye shi ba gishirin nan dai mai arha da kan wannan mai arha da tokan nan wadda ga ta nan kiman ki dariya a baki ita in kika samu ruwan toka aka yanda iya mu suke aka fitar da ruwan toka kika zo da shi kika dan yayyafa kika sa ruwa kika dauraye sai ka rage kwayar cutar nan ke kuma mai siya ki je ki ci ke ma sai ki wannan to in Allah ya za a zauna lafiya to amma matsalar da ake samu sai ki ga mutum ya ga ko yalo ko wani dai kayan marmari da ya siya tun daga gaban mai saidawa eh shi kuma yana wani da dan wata robar mm, goran ruwan sha din nan da ake yi na saidawa na kamfani mm. goran ma baki san lafiyar ta ba wai sai dan tsirara miki ke kin ga dan ruwan da ake tsirarawa mm. wai sai kiga an dumama abu a baki musamman za ki ga kayan marmari wani gashi kina gani da kuda yana bi yana rawa kin san su ma fa kudaje lokacin hayayyafa sun wannan lokaci haka su ma sun fito da nasu tawaga mm. to da tawagar kuda zaki ji ko da tawagar sauro wannan lokaci shine za ki ga har cutar nan da yanzu da ta kida ta ki sai ki ci mace ta ce typhoid din ya danta ne ya tashi wanda kuma ni ban zata typhoid tana zama a jikin mutum ba da an magance ta duk da dai mu ba likitoci bane to ai ta tafi to amma yawan ta'ammali da kazanta da yake ana yawan samun wannan zazzabi mai zafi shi yasa wannan zazzabi mai zafi typhoid zazzabin cizon sauro ba zai bamu ba komai ijanyo mana ba shine rashin kula da muhallin mu. da kuma yanayi da ba ma kula kowane yanayi da irin tanajin da za ka yi mishi sannan kin manta da uwa uba mara. da hausa suka ce ciwon dan gata mm, kuma ciwon wannan lokacin ciwon kuma lokacin eh dan an fi samun ta a lokacin damuna din to shi ma kuma yana nan a nashi za ki ga mutum ya saki jiki kowane irin abu ne ya shiga ruwa ya daki yara a yi wannan sannan ita kanta mura in ta zo ba a kula ta yadda ba za ta ci gaba da yaduwa ba saboda mura ciwo ne mai yaduwa kana atishawa ka je ka dajimo wannan ki janyo yaro in yara ne ga majina wani yara in kika kalle shi ba za ki so ki kasa in kika ma tuna yadda kika shi ba za ki iya cin abinci ba saboda rashin tsafta kuma duk wannan abin ne yake janyowa ba komai bane rashin tsafta da rashin kula. kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyarmu Adama garamtamar Tamar Bari ta tattauna da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine tuwon labshi na kuskus tare da miya kubewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aji kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa eh, rabin rabi kwata ki aji sannan ɗaya gehe za ki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kuɓewa ki ɗanya tumatiri na konko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatin ɗanye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da dan digadige na na gyaɗa ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta eh, kuskus ɗin nan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus zaki bar ta ta dahuwa ta ta dahuwa ta ta dahuwa in ta dahu da kanta uwar gida zaki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu he dai kiga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawa ki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus za ki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawar ta hi karhin kuskus din nan zaki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya da hu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki shahawa mu cokalin da zaki kwalho tuwon sai ki samu ledodin ki harare in kina so kamar yadda ake kullin daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki ganki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi kefe ki sani abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan ɗaya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa eh, da tumatiri ɗanye su za ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo Eh, tahornuwa da kayan yaji da yadda daudawa yake gama sai yake soya da attarugu tahornuwa da ma ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama yake dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri dan ki soye sai kin ga inda tumatiri dan ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso mai nan kihin ki ɗaya da busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne mm. amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komai kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan maginki in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan ɗaya daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana ƙanana an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana ta mana kiyin nan ma da daɗi mm. an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi mm. amma ke ki bubbuga shi kihin nan kisa idan kika sa sai ki rike abinci kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai kiri miya ya ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni a danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kiga ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowa a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kube a ma ana cin ta da shinkafa wasu suna cin da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai kai kin yi wadatatta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. gaban su kwarai ba za su bare